Yau fa wata sabuwar Naziru sarkin waka ya sake fitowa ya tura wani zazzafan saƙo zuwa ga shehin malamin nan Shak Abul Fatayi. Mai sauraro kamar yadda kake gani ka gyara zama domin sauraron wannan saƙon daga bakin Naziru sarkin waka zuwa ga shehin malami Shak Abul Fatayi inda yake jan kunnensa akan zayin magabata da kuma sa ba zai taɓa yin kyau ba tun a gidan duniya ma ya fara gani domin ga sakamako nan ya bayyana duba ga kamun da dss suka yi mai har suka tuɓe shi daga shi sai singlet naziru sarkin waka ya ce duk wani zage-zage da bokanci da tsubu za su karba amma ba za su karbi cin mutunci da zaki na manya-manyan malamai magabata ba kamar yadda yake faɗa mai sauraro a yi sauraro lafiya baran bakka da naziru Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tashe mu alkhairi baki daya. Assalamu alaikum. Jama'a barkamu. Wato jama'a wai yanzu ba yadda raka ka faɗi gaskiya sai an juya ta amulan gaya ta. Ta ba an ce me ake cewa? Hmm, borin kunya ko ake mai a'a wanda ya tsargu ko? Aka magana ka kawai shi wani kawai sai ya tsargu. To me yana ka na tsarguwa? bayan maganan nan ina magana ne akan musulunci in general cewar bai kamata muna jawo wa addinin musulunci irin bacin sunan da muke jawo mai ta fuskar mu muna fitowa da yawa a cikin mutane suna fitowa da rashin tarbiyya me kai ka zagi malami alherin malamin ka kirga shi ya fi sharrin sharrin alheri sharrin ka ya fi alherin yawa sai ka fara kirga sharrin in ya fi alherin yawa sai ka cire shi daga malinta shine an magana sai wanda suka ya-ya-ya, ya-ya-ya. wa yake magana wannan kawai abin da na faɗa wayanda suke yi sai da neman shi suna sai da na kira in ka zagi shehu ibrahim inyas ka zage shi shin ɗansa ya zage ka in ka zagi ma'an jafar shi ma'an jafar ɗansa ya zage ka shi wancan na saurara hatta yau albani ɗan ƙwaya ku da kuke cewa wai aya ai ban ji ba ba a ji ba ba mu sani ba mu sani ba duk daren da muke zama muna kallon me kuke yi muna ji abin har ya dinka hana mu shiga tiktok din wallahi abin da yake hana ni shiga tiktok a rayuwa ta kawai ga ana marasa tarbiyya suna batanci ga malaman addinin musulunci ko musulunci me ya da ka ɗauko matsalar da bata kai ka zauna saboda wata matsalar da kuke tattauna a kanta ko mutum da ya tashi a rayuwarsa bai santa ba ba ruwansa da ita ba za ta hana shiga aljanna ba amma sai ta jawo ka ebo wa kanka zunubi ka ɗora wasu kun turo karnuka sai haushi suke wallahi kun sa su a matsala wallahi ɗaya bayan ɗaya wallahi ku shirya yadda za ku kare su kuma akan maganar da nayi in dai kana ji abin da za ka yi ka kai ƙarshe na ka yi shi ina jira wallahi asiri bokanci wa da kai na kalubalance ka kwai kai in dai akan gaskiyar nan da na faɗa an ka ga yamma daidai kai sujjada kai mun mugu addu'a bismillah ka ce wai bai kamata in yi magana ba a matsayina na musulmi saboda ina waka waye ce ma waka haramci duka wanda ya ce waka haramci na kalubalance shi waka halacci waka halacci waka halacci akwai abin da yake haram a cikin waka kamar yadda kowace sana'a akwai abin da yake da haram yanzu ku ba haramcin kuke aikata ba a malinta ne fa kuka sa rigan malinta kuke ta wannan kwace-kwacen kuda ta zage-zage yanzu wanda yake zuwa ya je yawon na banza ya shaye shayen bai san ma me kuke cewa bai san ba wanda ya san me yake yi wallahi ya fi ku mutunci wannan cin mutuncin malaman da kuke wallahi wanda zai je gidan giya ya dawo gidansa mutane ba su sani ba ma wallahi ya fi ku mutunci ka zo in kana kalubalantar waka halarci ka zo ni mazauna da kai ba irin zaman ku na jahilci ba ai kun yi mistake da tun farko sai ku hana iyayen mu mu makaranta duk abin da muke mun sari wai tunanin wai a'a ka fara bibiyan mutum ka san shi waye shi sai ka zo da magana a kansa a magana kana ah, ne akwai abin da yake haramun a waka in ba za ku fito ku faɗa hakan ku fito in ba za ku faɗa ba mu mun faɗa in kuma wanda yake da nassin shi ya ganin waka haramce zo ya same mu ana maganan musulunci dole mu sa baki saboda mun zo a musulmai ku yi hakuri alhamdulillah mun yi ya daidai ilimin da muka yi kuma wallahi tallahi da abin da muke wanda ba mu daidai mun sani wanda ba daidai ba ne mun sani mu Allah ya gafarta mana kuma mu tabbatar ba mu ƙara yi ba ba wanda yake masu babu shi inda kai kuskure an gyara ma kawai an gyara ma ɗau gyara sai ka kiyaye kuma yi gaba amma ka da kana ta ta ta me amfanin sa in ka ɗau cewar in zagi malam, yanzu a cikin ɗariƙun da ake da su ƙungiyoyin duka na rantse da Allah akwai malaman da ni na yi magana da su cewa tsoro suke siyo ma ɗaliban magana ai tun mai magana duk mun yi magana da malam saboda me kasi ma magana gobe kai raddi in dan izala ne ka ce ya koma tijjaniya in dan tijjaniya ne ka malaman su raddi su tage shi ya koma eh, izala haka kawai saboda me ya ce ku rike tarbiyya ku ku daina ku ci gaba amma bari mu gaya muku abu wallahi duk abin da kuka siya dawo muku duk sanda ka sa mai mutunci a gaba za ka ci mutuncinsa wallahi ka ne zai zubi Wannan duk da kuke sawa mu ku cire zagin mu ku bari zagi duk ku ta yi kullum amma ku sani cewar malaman da kuke zagi wallahi tallahi wallahi da irin abin da kuke musu da shi za ku karshe nawa akai ku yaushe kuka shigo hayaniyar ɗariƙancin da da da waye an yi ta da amma ba irin wannan jahilar akai ba da wani a makwantantaka sai ga dan izala ga dan tijaniya ga dan izala maulidi mu han muka taso iyayen mu duk daban-daban suke amma mu ƴaƴan haɗuwa muke a buɗe mai maulidi in mu mun haɗu baban wannan ko baban wannan baban wannan ne zai taimaka a cikin mu baka isa ka fitar da in ka zo maulidin ba sai dai wanda aka san asalinsa babansa kaza ne kuma in an gayyaci kowa ya gayyaci kowa zai ji amma wannan abin da kuka bullo da shi kawai na neman suna sunan da yau in ka yi shi nawa daga buɗe tiktok zuwa yanzu nawa ne suka yi sunan suka wado nawa ne suka ƙare ba daraja yanzu kuna ƙarewa wani a samu ankwa wani an tuba rigarsa wannan daraja ce kana malami Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu cin mutuncin wani kai wallahi mutumin da bai da mutunci mara mutunci wallahi in ka sa shi a gaba kullum kana cin mutuncinsa wallahi sai kaga sai kaga wani wani la'in wallahi ya fada ma na kai mutuncin kai karya ai ba haka ake rayuwa ba wanda bai da mutuncin ma zama ake kullum ai man siya ya koma mai mutunci to ina dalili ina amfanin ka zauna kana cewa dan uwanka mutunci sai an magana kullum muna kallon ku muna muku shiru an gaya muku ba mu san me muke ko mu ba ma so mu je mu haɗu da Allah mu samu rahama so duk wanda yake ganin mu abin da muke ni musamman ni particular wanda nake haram ne ya zo ya samu sai ma bayani dalla dalla shi kuma sai ya dauko bayanin sai min dalla dalla babu ba yadda dan yadda kai kai na wuta babu duk yadda Allah zai ce bauta masa zan ya kokari na sama haka annabi ya ce ma na haitukum an fastanibu wa ma amartukum bi atu minhu mastata zan yi iyayi na amma ina gaya muku <laughs> al'umma wallahi wallahi da zagin magabata a social media malamai suna so su fito su yi nasiha amma suna jin tsoron kan ku zage su to mu za mu yi da ku daji kuma duk wanda zai yi mu daidai kai in dai kai kakka rufe kofa wallahi sai ta dawo wallahi kowa ya taba musu yaji ji kawai shawarar da ba kakka tafi neman mai zagin ka amma kada ka saki ka bari a ce ya ci banza ta kuma ka same shi ka raga masa wannan a rubuce take Allah ya samu dace Allah ya mana afuwa baki da masu To mai sauraro ka saurari takaitaccen jawabi ko kuma mace ce saƙo da Naziru sarkin waƙa ya sake turowa wanda a kwanakin bayan nan ne da ya ƙara yin magana akan kamun da aka yi wa abul sakamakon zage-zage da ya yi zuwa ga shehin malami marigayi shek albani zaria da kuma shek mahmud adam wato malam Jafar kenan inda naziri sarkin waƙan ya yi maganganu kan cewar hakan ba tarbiya ba ce ta addinin musulunci kuma abun babu ɗa'a babu tarbiya a ciki bayan ya tura wannan ɗan takaitaccen saƙon a kwanakin baya ne dai sai ga wasu zage-zage da suke ta biyo baya sakamakon saƙon da ya turawa shak abul fatahin inda a yanzu haka ya sake fitowa domin mai da wani sabon martanin kamar yadda kuka saurara inda yake gaya wa shek Abul Fatahin cewar duk a gidan duniya zai fara ganin sakamakonka domin zagin magabata ba abu bane wanda ya dace musamman duba ga in aka auna manya-manyan jigajigan malaman da ya zaga kamar shi malami shek Albani Zaria da marigayi Mahmud Adam Jafar kenan ya zagi wa malaman da in ka auna su a sikeli za ka ga alkairansu ya fifita sharrinsu yawa a gidan duniya to don haka tun a gidan duniyan nan zai fara karɓar sakamakonsa nasiru sarkin waƙan ya ce ya shirya karɓar dukkan wani zaki daga bakinsu yayin da suka ƙara mai da martani kan cewar babu wani halarci ga yin waƙa don haka ba za su ɗaga wani mawaƙi ƙafa ba zage-zage dai ba irin wanda basi ba aka zalika Naziru sarkin wakan dai ya fusata kamar yadda kuka ji shi yake bayani ba inda aka ce waka haramun ce don haka ba zai lamunci wani ya ci gaba da taba muhimba ta malamai ba da sunan malanci wannan san ba addini ba ne kuma ba ɗa'a ba ce Naziru sarkin waƙan dai ya yi bayani daki-daki dalla-dalla mai sauraro kamar yadda ka saurara bara mu bakka haka ba dai ɗaya ba ne irin wannan a ce malami da sunan malanta yana fitowa yana taɓa mahibbar wasu manya-manyan magabatan malaman domin gaskiya wannan ba daidai ba ne kuma ba koyarwa ba ce tafiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sauraro wannan kenan za mu so mu ji lokacin ka ko kuma kwamen ɗinka daga wannan tasha ta mai albarka bisalam a huta lafiya